Bismillahirrahmanirrahim. Habbatun an bada sanabila wala asku ladaihi yastashrifu du'afa'u wa atarjaddahu wa karfa salahu wa biha min fisalihi alburaha'u idza ahadar bihi mala'ikatu llahi fa zannar bi annahum qurana'u wara'a waje da habihi wa minal wajiri lahibin taslabihi al'asha'u fara karhu karhan wa kana ha sawiyan layu yumallu minhu sawa'u Shuka an kalbihi wa ukhrija minhu mudghatan inda inda gaslihi sauda'u habbatun kwaya ce wa abin da halimatu sadiya tema annabi kaman kwaya ce ambatar sanabila wadda ta fitar da zangarku wala asfu soshiyan ne abu a fa'o raunana mm. yasta shirfi suke kala ladaihi a gare shi mm. wai abin da halimatu ya tema annabi daraja shi da ta samu taimakon da temai mm. kamar kwaya ce ta hidda zanganiya bayan an sa an cashe wannan zanganiya mai gonai ya kwashe sauran tsabai masu kala su zo suna bugun wannan soshe hmm. to duk wanda zai samu daraja annabu bayan halimatu sadiya kamar mai gona ya gama kwashe albarkar gonar shi ne hmm. mutum ya zo yana kala hmm. wa'atar jaddahu ta zo makakan shi wa karfa salalhu hakika ta yaye shi albura ha'u tsanance tsanance min salihi na rabuwa da annabi biha ya tabbata gare ta iz lokacin da mala'ikatun lahi mala'ikun Allah a haɓar bihi ta kewaye annabi fazannat sai ta yaƙinin bi annahum su ƙurana wa aljanu ne wara'a waje da ha shi kakanta kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga bakin cikinta bihi ta dalilin yaya annabi lahibin zafi ta slabi hila a hasha wanda kayan ciki suke kuna da shi minal wajen ya tabbatar mu bakin ciki fara karhu ta rabu da annabi karhan tilas wa kana sawiyan ya kasance yana mai zama ladaiha a wajenta la yumallu minhu sa'u ushiku annabi duk inda ya zauna ba a kosawa da zaman shi shukka an kalbihi an tsaga zuciya annabi mm. wa ukhrija minhu mudgata mm. aka fitar mashi da wata tsoka mm. sauda ubaka inda gaslihi yayin wanke shi ka san kowane mutum yana da irin wannan a zuciya yake mm. wani wani bakin jini ne wani jini ne dai mai tambari na baki mm. wanda kowane mutum yana da shi mm. duk sanda mutum zai yi hushi to wannan shi zai a zuciyar mutum shi zai husata ya tafarfasa ya husata mutum to shi annabi nashi tun farko lokacin tun yana can wajen shayarwa da yake suna fita kiwo haka bayan gari da yara to sun fita lokacin lokacin mala'ika jibrilu da shi da mala'iku suka zo ya mm. suka kwantar da shi suka tsaga kirjin shi mm. suka fito da wannan suka fito da zuciyar shi mm. suka fasa ta suka wanke mai wannan bakin jinin saboda haka shi yasa shi annabi a ɗabi'un shi in ka lura ko a shifa da ake karanta a ɗabi'un shi babu kushi a ɗabi'a annabi ko ɗaya babu hushi mm. kuma babu riko irin kaimin in ce sai na yi maka mm. to duk wannan bakin jinin da ke cikin zuciya shi ke haifar da wannan ka rike mutum a zuciya mm. ai wani ya taba min kaza sai na yi mai ko a tunzura mutum ya ta hushi ka ga shi annabu baya wannan kwata-kwata saboda duk wannan abin da ke sa mutum ya wannan an wanke mai nashi yumnal aminu mm. amini mm. dama amintacce shine mala'ika jibrilu mm. khatamatuhu a khatamaduhu ita ta rufe wannan zuciya ta annabi wa da haƙiƙa udiya an aje ma annabi malam zai ilahu an bawa abinda labaru ba su watsa shi ba wai a zuciyar shi an aje mai abinda ba wanda ya sani sai Allah shine abinda labaru ba su watsa shi ba sana asraru hulki kitamu falal faddu mulimun bihi walal ifba'u mm. a ah, alkitamu mm. rufi sane ya kiyaye asrarahu zuciya annabi falal fabdu babu karaya mulimin mai sauka bihi a zuciya annabi walal ifra ko tono haka alifan nuska annabi ya saba da ibada haka hmm. wal alifan nuska ya saba da ibada ta yankan dabbobi shine annisku ibada ta yankan dabbobi wal ibadata da ibada kuma wal kalwata da kadaituwa diflan tun yana karami wa haka zannu jaba'u haka sauran annabawa ma duka suke kamar karatun da muka yi jiya kowane annabi tun yana karami ba annabin da aka zaba annabin da zai tashi a ce da yana karami ga wata ɗabi'a mara kyau yana yi sai bayan ya girma Allah ya shirye shi ya zaɓe shi mm. kowane annabi Mm-hmm. duk in zai tashi mm-hmm. da kyakkyawar ɗabi'a shi zai tashi duk ɗabi'a kirki da ita zai tashi kuma duk ɗabi'ar da ba ta kirki ba bai yin ta tun yana ƙarami mm-hmm. kowane annabi haka yake Waiza idza halat lil hidayatu qalban nashidat fil ibadat la aba'u wa yayin da halat hidayatu shirya ta saukan ma kalban zuciya al'aba'u gaɓaɓuwa na shidar sai ta saba ko ta naɗu fil ibadat a cikin ibada ba a shuhu ba Allah ya aiko tauraro amma haske ne kasan ba zatin tauraro ba ne wannan inda mab'asihi yayin aiko annabi kasan da kafin a haifa annabi isa sama buɗe take gaba da eh, aljanu ba wai buɗe haka ba a buɗe ba yadda idan ka zai gani haka a buɗe hmm. misali aljanu a wannan lokacin hmm. suna hawa su je sama he su hmm. ɗorin ɗorin wannan hau wannan wannan hau wannan in suka je sama suka jiwo abin da mala'iku ke yi Hesu, zo in suka faɗi jiwo ɗaya su haɗa da ƙaryar su tisa'in da tara su zo su faɗi ma bokaye bokaye su ta iskancin su a ƙasa ana haihuwa annabi isa sai aka rufe bakin sama ta biyar iyakarsa sama ta hudu kawai daga nan mm. ana haihuwa annabi mm. sai aka rufe mm. shine duk in suka yi wannan doron ɗorin ɗin za su tafi sai a samu wannan hasken ke a jefe su da shi ke su rushe shine can da suke cewa suratul jinna suke cewa wa inna lana dari a sharin urida liman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada hmm. lokacin da suka yi wannan dorin dorin din ne ai za su je saman wannan lokacin da aka je su da suka iske an rufe hmm. aka je hosu da wannan hasken shine suke cewa su ba su sani ba hmm. mutanen ƙasa ba su mm. sani ba mai ubangijin su mai ake nufi da su ko ko ubangijin suna nufin su da shari'a ne da shauran dai duk bayanan da suka yi a wannan sura mm. to shine wannan shuhubun ba wai zatin tauraro ba ne hasken shine shuhubu mm. hirasan domin gadi wa baka an halfa ra'u ƙasa ta yi kunci da su ta ɗorudul jinna ita wannan hasken tana kora aljanu mm. amma ka'ida lissam'i daga gurin zaman sata ji mm. kama kaman yadda arri'a'u mai kiwon dabbobi mm. ta ɗorudul ba yake kora kuraye daga dabbobin shi